Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar Laraba 17 ga watan Mayu shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da wannan lokaci babai a kuma kiri ne tare da sarfilo hashim gumel za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai to baba rahotanni da aka wallafa sun ce shugaban amurka donald trump ya nemi tsohon shugaban hukumar bincike aikata laifuka ta fbi james comey da ya dakatar da binciken da yake gudanarwa akan michael flynn a jiya talata ne shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ya ce sabon faɗan da ya barke a jamhuriyar afirka ta tsakiya ya ta da hankali jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa wa ƙasashen duniya cewa dole ne ƙasashe su haɗa kai wajen yunkurin hana ƙasar koriya ta arewa mallakan makaman nukiliya to bayan kun gama jin labaran za ku ji irin damuwa da iyaye suke ciki a jihar adamawa inda ake samun yawan fyaɗe a jihar wata yarinya 'yar shekaru shida ta nuna yadda mijin mahaifiyarta ya mata na To yayin da wasu 'yan Najeriya kuma suke neman zama 'yan wasu kasashe a duniya, hukumomi a ƙasar najeriya sun tabbatar da wasu 'yan ƙasar waje da yawansu ya kai 335 wanda suka buƙaci zama 'yan najeriya yan kasashen ƙetaren da suka zaɓi zama 'yan najeriya dai sun hada da nadim ali wani ɗan asalin ƙasar pakistan da aka haifa a kaduna kuma ya tashi a birnin sokoto to ya ka so sai ka ce na hausa sosai to ko bayan waɗannan rahotannin kuma muna da shirin demokuraɗiyya da ladan ibrahim a yau zai gabatar amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya rahotanni da aka wallafa sun ce shugaban amurka donald trump ya nemi tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuka ta fbi james comey da ya dakatar da binciken da yake gudanarwa akan mai baiwa trump din shawara kan harkokin tsaron cikin gida michael flynn akan dangantakar shi da ƙasar rasha amma fadar white house ta musanta rahotannin rahotannin sun ce trump ya nemi wannan alfarman ne a gurin komi lokacin wata ganawa da suka yi a watan fabrairu kamar yadda wata takarda da komi ya rubuta bayan ganawar tasu shugaba trump ya ce ina fatan dai zaka bar wannan ya wuce yana magana ne akan binciken da ake yi wa flynn jaridar new york times ce da ake bugawa a birnin new york ce ta fara ba da wannan rahoto game da wannan takarda da komi ya rubuta daga bisani kuma jaridar washington post da ake bugawa a nan birnin washington dc da wasu kafofin labarai suka tabbatar amma kuma wata sanarwa da fadar white house ta fitar ta ce rahoton babu gaskiya cikinsa kuma ba haka tattaunawar ta kasance tsakanin shugaban kasa da mr komi ba ta kuma kara da cewa shugaban kasa ya sha nana ta ra'ayinsa kan cewa filin mutumin kirki ne kuma bai taɓa neman komi ko wani mutum ba da ya dakatar da kowane irin binciken da ya haɗa da tsohon mai ba shawara akan harkokin tsaron cikin gida ba. Haka kwatsam ba zato ba tsammani shugaba Trump ya sallami komi a makon da ya gabata. a jiya talata ne shugaban hukumar kare haƙƙin bala'adama ta majalisar ɗinkin duniya ya ce sabon faɗa ya ɓarke a jamhuriyar afirka ta tsakiya da ya tada hankali domin sama da mutane ɗari ne suka rasa rayukansu dubban mutane kuma an tilasta musu barin gidajensu a makon da ya gabata a lokacin da fada tsakanin musulmi da kiristoci ke kara yaduwa shugaban hukumar kare hakkin bala'adama ta majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad al-hussein ya ce kwanciyar hankali da aka samu a birnin bangui da wasu manyan garuruwan ƙasar yana fuskantar barazanan karo tashin hankali ya kuma ƙara da cewa ko da yaushe talakawa su ne ke shan wahala tuni da rikicin ya bazu a yankunan karkara bayan da aka fi mai da hankali ga manyan biranen ƙasar masu zanga-zanga wanda yawancinsu mata ne da suka rasa mazajensu da kuma yara marayu sun taru a bangui inda suka buƙaci gwamnati ta tashi tsaye don yaƙi da tashin hankali firaminista Minister Matthew Sandi ya yi musu alkawari da hukunta duk wanda za a samu da laifi. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shaidu a birnin yi na sudan ta kudu sun ce akalla mutane hudu ne suka rasa rayukansu wasu da yawa kuma suka raunata a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai wa sojojin gwamnati hari a tsakiyar birnin da safiyar jiya talata gwamnan jihar riba david lokonga ya ce sojoji sun shawo kan lamarin inda zaman lafiya ya dawo a jiyan mazauna birnin sun ce sun wayi gari da jin karin bindigogi waɗanda ke fitowa daga hanyar garin kagelu kimanin kilomita takwas yamma da garin ye kan hanyar da ta haɗa birnin da jamhuriyar congo suka ce harbe-harbe ya ba su mamaki kasancewar kwanciyar hankali a birnin ye a cikin 'yan watannin da suka gabata a halin yanzu kuma shugaban kasar sudan ta kudu salva ya gabatar da wasu dokoki a daren jiya litinin da suka tanadi canje-canje ga shugabannin sojan kasar rundunar sojan kasar za ta rabu kaso uku sojojin kasa da sojojin sama da kuma sojojin ruwa wannan canji dai ya dace da rundun da kudurorin da aka amince da wasu wajen taron kwamitin sojojin spla a watan yuni a jiya talata ne jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya niki hali ta faɗa wa ƙasashen duniya cewa dole ne ƙasashe su haɗa kai wajen yunkurin hana ƙasar koriya ta arewa mallakar makaman nukiliya tana mai musu gargaɗi za su iya fuskanta wasu takunkumai idan har suka taimaka wa koriya wajen samun nasarar shirinta na makaman nukiliya hali ta yi wannan furici ne kafin wato kammala taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniyar wanda amurka da japan da koriya ta kudu suka buƙaci a yi don tattaunawa a kan gwaje-gwajen makamai masu linzami na koriya ta arewa na baya-bayan nan da take magana da manema labarai hali ta ce cikin biyu ne ko kana goyon bayan koriya ta arewa ko kuma kana goyon bayan mu saboda wannan shine zabi kawai da take magana da akan tabbatar da wasu takunkumai ga kasashen duniya ta kara da gargadin cewa amurka tana lura da kasashe da take taimakawa koriya ta arewa kuma za a saka musu takunkumi saboda idan ƙasa tana taimakon koriya ta arewa to ba ta goyon bayan sauran ƙasashen duniya mambobin kwamitin da sun gana jiya talata biyo bayan gwaje-gwajen makamai da koriya ta arewa ta yi wanda suka hada da mai matsakaicin zango zuwa mai dogon zango wanda zai yi tsawon tafiyan kilomita 800 kafin ya fada cikin kogin japan wannan shine gwajin makami na biyu da koriya ta arewa ta yi a 'yan makonnin nan wanda kuma ya zo kwanaki hudu bayan da sabon shugaban koriya ta kudu monje ya tsere kan mulki labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla rahotanni daga jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya na cewar hankulan iyaye na tashe wato sakamakon yawan fyaɗe da ake samu na ƙananan yara wannan kwana zuwa ne yayin da wata kotun jihar ta yanke ba wani da aka samu da laifin yi wa agolansa 'yar shekaru shida fyaɗe wanda aka yanke mai hukuncin zaman gidan yari shekaru biyu ko kuma biya taron naira dubu takwas ga wakilinmu ibrahim abdulaziz da ci gaban rahoton na baba nan mako shine ne kucin da yanzu ake game da hukuncin da wata kotu ta yanke a jihar na ɗaurin wani magidanci malam abubakar da ke sana'ar fawa da ya yunkurin yi wa agolarsa ya shekara shida da haihuwa fyaɗe a anguwan ildefati hayin kogi inda aka yanke masa hukuncin shekaru biyu a gidan yari ko kuma ya biya taron naira dubu takwas kamar yadda bayanai ma suka tabbatar shi dai magidancin abubakar mahauci ya so ya yi wa agolar da matarsa ta zo da ita gidansa ne ma fyaɗe wanda aka ya sanadiyar raunata yanyar da yanzu haka ma ke ci gaba da jinyar raunin da ya mata da hannu ita dai mahaifiyar wannan yarinyar ma da aka saka sunanta wato malama fatima ta auri malam abubakar ne bayan rasuwar mijinta na farko wanda ma ke zama mahaifiyar wannan yarinyar da aka lalata kuma kawo yanzu wannan yarinyar na cikin wani halin ban tausayi inda ma take tafiya da kyar makwabtan wannan mutumin sun ma tabbatar da akwai lamarin tare da nuna takaici. Eh to yadda ya aikata abin da ya sa muka ce ya aikata din maman din ta ce ta wanke mata dottin a nan cinyanta tsakanin cinyanta nan. Eh. Shi ya sa muka ce to mun yarda da wannan maganan da ya faɗa. Lokacin da abun ya faru kam yana ta je ta same ni da mamanta. Mamanta ce usir mama tambaya jikan kina da kanki. Sai na tambaye ki ta nace ya ta ta ce ta yi amfani da ita da gaske ta yi amfani da ke eh to haka din kuma ban saki dai mata magana ba haka ta koma yanta to sai dai kuma ko a karamin asibitin da aka soma duba yarinyar da ke angon oldefate jami'in da ke kula da asibitin wato in charge ibrahim tuta ya ko tabbatar wa manema labarai raunin da aka wa yarinyar yar shekara shida la'aurar ta due to her own age watakila yana wasa da shi yana goge domin akwai enlargement na vulvanta so akwai dan ka lokacin dan gabanta ne between the labia minora and the labia majora there is a bit enlargement which shows that a yi dan tampering yayin da ma yarinyar ke fama da raunin da aka mata yanzu haka lauyoyi da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bani adama na maganin akwai abun duba wannan hukuncin shekaru biyun da aka yanke barista ibrahim muhammad gwari wani lauya ne mai zaman kansa a yola ya ma zargi jami'in 'yan sandan da ya shiga da kara wato prosecuto da cewa shine ma ya barar da shari'ar a gaban alkali wanda don haka ya ce ko za su ɗaukaka kara abin da ya faru din nan zan ce abun takaici ne kuma abun ban haushi wanda ya kamata a ce kai kana kula da jin daɗin ta kuma tana kasan ka wanda zaka kare ta daga irin wayannan abubuwa din sai gashi yau an tashi kai ne ka zo kake yi abu na biyu kuma ina so jama'a su sani akan cewa duk da cewa cewa an yanke hukunci ba laifin kotun ba ne don kotun abin da aka gurfanar mar ko kuma abin da aka gabatar mar da shi shine zai amfani da shi abin da ya faru a nan din shine shi prosecutor da yake shigar da karan ya kamata a ce ya yi assignment din shi ya yi aikin shi daidai gwargwado da yadda ya kamata ya yi amma bai je ya yi haka din ba. Koma da menene dai yanzu ku an zo da ido nema a ga yadda wannan ɗaukaka karan za ta kaya na koshin ma za a sauya hukuncin farko ne ko kuma a ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya kuna bugan yaƙi wallahi kun taɓe kun cikin kunya Nyerere ka taɓe mai suna kamar guda ƙarya ka ta ƙare to madalla a gaida ibrahim abdulaziz hukumomi a tarayyar najeriya sun tabbatar da wasu 'yan kasashen waje da suka nemi izinin zama 'yan najeriya da yawansu ya kai mutane 335 daga birnin iko ga baban gidan jibrin da karin bayani a inda wasu 'yan najeriya ke ficewa ko ta halin kaka zuwa kasashen waje domin samun rayuwa da kuma zama 'yan wasu kasashen na duniya ko ta halin kaka a waje ɗaya kuma wasu 'yan kasashen wajen ne da walau aka haife su a najeriya ko kuma suka aure 'yan najeriya ke zama 'yan najeriya kawo yanzu dai 'yan kasashen waje da suka hada da indiyawa da 'yan kasar pakistan ko larabawan lebanon ne da kuma wasu kasashen afirka kimanin 335 suka zaɓi zama 'yan najeriya domin kashin kansu a wani biki da aka gudanar a birnin abuja najeriya ministan cikin gidan najeriya lieutenant general abdulrahman dambazau ya buƙaci sabbin 'yan najeriya da su kasance masu biyayya ga tsarin mulkin ƙasa da kuma ci gaba da ba da gudunmuwarsu ta fuskoki daban-daban kamar da suka saba tare da sabuwar kasar tasu za ta yi alfahari da su. And having met the entire prescribed constitutional and administrative requirements, Mr. President, Commander in Chief of the Armed Forces, Muhammadu Buhari, graciously. Ya ce bayan cika ka'idoji da tsarin mulki ya tanadar bisa buƙatar ku ta zama 'yan Najeriya, shugaban ƙasa kuma kwamandan sojojin Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da buƙatar ku na zama 'yan Najeriya. Approved your application. Daga cikin 'yan ƙasashen shekaran da suka zaɓi zama 'yan najeriya dai sun hada da nadim ali wani ɗan asalin kasar pakistan da aka haifa a kaduna kuma ya tashi a birnin sokoto i grew up in sokoto i did my primary secondary university ya ce na tashi a sokoto inda na yi karatun firamare da sakandare da ma jami'a don haka bani da wata ƙasa da toshe najeriya to me ya ka son haɗi sai ka ce na yi hausa sosai daga cikin matan da suka zama 'yan najeriya dai har da uwar gidan tsohon gwamnan jihar edo adams oshamale zama dan wata ƙasa dai ba bakon abu ba ne a ƙasashe daban-daban na duniya wanda ke karuwa walau ta fuskar kasuwanci ko basirar da bakin ke kawowa sabuwar ƙasar tasu masu sharhi akan harkokin tattalin arziki da siyasa dai na ganin kaka gidan da baki suka yi a wasu ƙasashen afirka musamman na kudancin afirka da kuma gabashin afirka irin su kenya da uganda da tanzania ya sanya irin waɗannan ƙasashe tserewa su wajen ci gaban ƙasa ta fuskoki da dama abinda kuma ke zama darasi ga 'yan ƙasashe irin su najeriya da ke tsallaka hamada da kuma tekun mediterranean da zumar zuwa ƙasashen turai yanzu dai irin waɗannan sabbin 'yan ƙasa na da 'yanci kamar sauran 'yan najeriya da suka hada da tsayawa zaɓe ko kuma su gudanar da zaɓe da kuma samun mukamai kamar kowane ɗan najeriya ba tare da nuna

madalla da gaida baban gidan jibirin waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga washington dc yanzu kuma karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare a nan washington dc a halin yanzu ladan ibrahim a yawa zai gabatar muku da shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin sahabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi Najeriya. Yau shirin zai ta'allaka ne ka cokan akan sallamar shugaban hukumar manyan laifuka na nan Amurka wato James Comey. domin a bisa tsarin doka amurka ana sake wannan darakta ne bayan kowace shekaru goma sai ko idan wani abu ya gitta da ya zame dole ko kuma wajibi a canza shi da farko dai tun zuwan wannan gwamnatin ta amurka ta sauke mutane masu manyan mukamai har guda uku wannan shine na hudu To sai dai wannan shine fi ɗaukar hankali wanda har yanzu nan wannan batu bai ƙare ba domin ko an rashin sa'a bayanan da gwamnatin ke fitowa da su sai karo suke da juna. Da farko dai shugaba Trump ya ce dalilin da ya sa ya sauke shi shine yadda shi James Comey ya riki binciken abokiyar takararsa wato Hillary Clinton akan batun amfanin da ta yi da shafinta na sakonnin email kuma wani dalilin shine baya aiki yadda ya dace ya ce hukumar tana bukatar sabon jini da sabon tunani sai dai sanata chuck shuma na jam'iyyar democrat ya ce wannan batu ya fi da haka domin ko shi james comey din kowa ya san cewa shi ne ke binciken kutsen zaben da ya kawo shugaba donald trump kan karagar mulki zaben da har yanzu ake shakkunsa ga ma abin da sanatan ke cewa the question is why did it happen last night We know Director Comey was leading an investigation in Me yasa sai yanzu ya ɗauki matakin da ya ɗauka domin ko mun san cewa James Comey shine ke jagorantar binciken da ake zargin kutsen da Rasha ta yi a zaben ko kuwa dai abin da 'yan magana ke cewa ne mara gaskiya ko cikin ruwa ya yi jibi. Har wa yau wannan ya sa wasu 'yan jam'iyyar Democrat na cewa wannan abu da shugaba Trump ya yi shine kwatankwacin abin da shugaba Richard Nixon ya yi a shekarar 1974 game da batun badakalar kamfanin Watergate abin da ya kawo aka samar da wani kwamitin bincike na musamman mai zaman kansa. 'Yan jam'iyyar ta Democrat suka ce yanzu ma Amurka na bukatar irin wannan kwamitin. Nan ma ga abin da Shuma ke cewa. A special prosecutor is not subject to day to day supervision by the Attorney General or anyone else at the Justice Department. That means the special prosecutor Ana buƙatar mai bincike na musamman wanda bai ƙarƙashin kulawar babban mai shari'a ko kuma wani can daban a ƙarƙashin ma'aikatar shari'a Amurka. Wanda samar da mai binciken na musamman zai baiwa kwamitin damar sakin jiki ya yi bincike dukkan da ya kamata. Gaskiya samar da mai bincike na musamman shine babban abin da ake bukata yanzu game da wannan kutse da ake zargin Rasha ta aikata. su ma wasu 'yan jam'iyyar republican abin da suke cewa shine don me yasa sai yanzu za a sallami james comey a bakin aiki sai dai shugaban masu rinjaya na majalisar dattijai mitch mcconnell shi cewa yi ba kowa ne ya zaƙe kan korar wannan dan taliki ba illa 'yan jam'iyyar democrat a wancan lokacin ma har cewa suke yi a sallame shi bakin aiki lokacin da ya bayyana sakamakon binciken hillary clinton sati biyu kafin a yi zaɓe ga abin da sanatan ke cewa whatever one thinks of the manner in which director james comey handled the investigation duk wani abu da mutum zai yi tunani akan yadda darakta james kony ya yi akan batun hillary clinton a wancan lokacin na amfani da kafar sadarwar imel na ƙashin kanta maimakon na gwamnati abu ne da abokanmu daga jam'iyyar democrat suke yawan jinini a kansa kuma ina ganin cewa za su ci gaba da yin haka har wani lokaci da ƙarshe sanatan mark connell ya ce samar da wani kwamitin bincike mai zaman kansa ba abin da zai haifar illa cikas ga binciken da ake yi yanzu musamman a ma'aikatar shari'a da kuma majalisar dokokin ƙasa sai dai kuma ana cikin haka ne sai wasu ke cewa shugaba trump ya kara dagula al'amuran domin ko ya faɗa a shafinsa na sadarwar twitter cewa kar james comey ya sake ya ce zai yi babatu ga 'yan jarida domin ko akwai bayanan sirri da aka naɗa a sa'ilin zantawansu wanda shi james comey bai sani ba ba shakka wannan kalami na shugaba trump ya ƙara harzuka wasu amurkawa abinda wasu su ma ke cewa ya mayar da mulkin kasar tamkar wasan yara wannan ne yasa azantawa ta da farfesa yusuf alhassan na jami'ar kansas da ke jihar missouri na fara tambayansa ina yake ganin wannan lamari ka iya kai demokradiyyar amurka a dacin an taɓa yi can baya to kuma ko dai da aka yi baya bai kawo wato cece kucece eh, kamar yadda ya kawo a yanzu ba kuma har ila yau a gaskiya wato shi trump shi ne zan ce ya ƙara damlamar al'amura saboda waɗanda suke kare shi daga white house suke fitowa su gaya wa jama'a da sauran duniya abin da ya faru kuma abin da ake ciki to shi da ya maimakon da bayan sun zo sun yi bayani maimakon ya goyi bayan su sai zai ce duk wannan abin da suka faɗa fa ba fa ne ya faru ba a'a ga dalilansa da ya sa ya kori darakta koli to kaga wannan ya saba ka'idar wato yadda white house suke harkokinsu na yau da kullum sannan har ila yau shi kansa ya kare wa kansa lamba saboda me wannan ya nuna cewa nan gaba idan waɗannan da suke zuwa suke yin bayanai da sauran duniya da kuma jama'ar ƙasar nan akan harkokin yau da kullum na demokradiyya ƙasar amurka to sannan shugaba da kansa zai zo ya ce kai wannan abin da suka faɗan nan fa ba haka bane to kaga wannan ya kawo wata wato wani ko wani al'amari wanda ba a saba jin irin wannan ba shugaba ya zo ya karyata da mutanensa suka faɗa wanda dama al'ada ce ta ƙasar nan su ne suke kare shi su za su kare mulkinsa kuma su za su kare mulkin ƙasan nan na demokradiyya to wannan cece ku cece da ake yi har yanzu ya ƙara zubar da mutuncinsa da darajarsa da darajar ofishin da yake rike da shi don ko a yanzu da nake saurare kafin ne magana nan da kai na bincike na ya nuna cewa ƙasar nan ta ɗan girgiza saboda halayen bris da shi shugaba donald trump ya yi ga wannan al'amari saboda har yanzu suna ganin kamar ya yi masa ɗaukan tsakainar kashi na wannan al'amari tun ma ba ma kawai korar shi darakta komi ba a'a kamar bayanan da ya yi wa shugabannin rasha ko ambasadar rasha da suka zo white house satin da ya wuce tare mm. da sakatare na ƙasar waje na rasha to kaga wannan ya nuna al'amari ne wanda yake wato gaskiya a yanzu zan ce shugaba donald trump yana cikin wata wani program da kuke kira tsaka mai wuya me kake ganin makomar siyasarsa da kuma siyasar amurka ganin cewa amurka kamar tana sahun gaba ne a harkar demokradiyya a kasashen duniya ita ce ake koyi da ita kuma ganin ga wannan abin ya faru to na farko ina tabbatar maka cewa wannan abu da ya faru a kaga yanzu an fara kiran cewa a tsige shi daga ofishinsa na shugabanci to kuma abin ƙara ƙaruwa yake jama'a ƙara kamar yarda suke da amincewa cewa fa gaskiya fa abin da shugaba donald trump ya yi ya dace a tsige shi to ko da za a tsige wato mutanen ƙasar nan ba kawai za a yi abin nan kama karya bane a tsige shi a'a za a bi diddigi za a bi ka'ida ko ka'idoji kafin ma'aizancin cewa tukuna na farko wannan abubuwan ko kuma wato kamar laifin da ake gani ya yi ko laifukan da ake gani ya yi ya dace a tsige shi ko ba na tsigewa ba ne abu ne wanda ya kamata a yi matattu da Allah wa dare. Eh, na biyu kaga 'yan majalisar dattijai da kuma eh, 'yan majalisar kasa duka jimoyoyin guda biyu democrat da republican yau akasarin su yanzu sun amince cewa mutumin nan ba gaskiya ya kauce ka'ida ta yadda yake bayani da kuma yadda yake gabatar da gwamnatinsa to wannan ya nuna cewa fa dole su yi la'akari su da cewa menene ya kamata a yi kamar eh, eh, ranar lahadi ta wuce da duk shugabanni da suka zo suka yi magana ba ma irin na majalisar dattijai akwai sanatoci da yawa kamar sanata lindsey graham da ya fito kararai ce shi yana neman duk wato abubuwan da ake zargin shi shugaba donald trump idan ya tabbatar an yi to wannan wani abu ne wanda zai gurfanar da shi a majalisar dattijai wanda kuma za a tabbatar da abu ka'idar bin doka a ga me ya dace a yi masa ya san cewa rasha sun yi katsalandan a harkokin zaben kasan nan to idan har sun yi to menene ya faru kuma yaya aka suka yi suwa da suwaye suka yi tare da shi wanda suka ba da wannan goyon baya da har aka yi wannan abu shi yana ganin dole ne abu wannan eh, diddigi kuma ya tabbatar cewa rasha lallai a hore ta da wannan katsalan da ta yi wa abin nan demokradiyyar kasa amurka prof abubuwa sun faru kafin wannan na'am amma kusa a ce kamar wannan shi ne fi daukan hankali ga ya fi zafi sosai to amma shugaba trump ya ba da dalilan da ya sa ya saukar da james comey kana jin duka cikin dalilan da ya baya ba wanda za a iya mai a uzuri a cikinsu. wato a gaskiya ba shi da abin da bature yake cewa credibility ko kuma wato kimarsa ta riga ta zube a ƙasar nan saboda abin da ya faɗa yanzu idan an jima sai canza in an jima sai kuma canza wannan ka tuna ku sai da aka yi kwana uku ko hudu sai har zuwa yanzu babu wani cikakken bayani da ya tabbatar mana cewa ga dalilin da ya saka ya kori darakta komi illa banda guda ɗaya da ya ƙara wa mutane cewa al'amuran rasha suka shafi wato yadda aka yi na zaɓe da aka yi da ya zama shugaba yana ɗaya daga cikin dalili. amma kuma ana gani shine muhimmin dalili da ya sa ya kore shi to wannan kora da ya kamata malam bashi da ke cewa an yanka ta tashi ai tashin da ta yi saka waɗannan al'amura suke faruwa yau da kullum ake ta cece ku cece har yanzu to kamar ta ɗazu da ta yi min tambaya ɗaya daga cikin ansoshin da na baka shine na abubuwan da suke faruwa abin da nake son tabbatar maka cewa yanzu wannan al'amari da yana nan yana kan wayan mu Amerikawa gaba daya ni tunani tukuna muka cewa me wannan al'amari ina wannan al'amari ya dosa kuma ya muke so wannan al'amari ya kaya ina muke so kasan nan ta kalla muna so ta ci gaba da alƙibla da ta dace ko ku a'a yamma za ta ko kudu ko arewa to wannan yana ɗaya daga cikin yanzu mahawarori da ake yi a ƙasar nan to ina tabbatar maka yayin da mu amerika muka ga yanke wannan hukunci to wannan shine abin da za ka ga cewa kamar yadda bahaushe yake cewa idan idan baki ya karkata nan ya yawu yakan zuba to za ka ga cewa yan majalisar dattijai da kuma ta kasa gaba ɗaya za su taru su rufe akan wannan al'amari ka ga an bi doka an yi abin da ya dace idan na gargaɗi ne a masa gargaɗi idan kuma na horo ne a mar horo idan gaskiya ma ya kama cewa na tsigewa ne ina tabbatar maka za ka su. masu are lokacin da aka ɗiba mu filin ya zo ƙarshe yanzu a madun bakon namu farfesa yusuf alhassan na jami'ar kansas a jihar missouri da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon allah to a gaida ladan ibrahim a yau yanzu kuma ga labarai a takaice da aka wallafa sun ce shugaban Amurka Donald Trump ya nemi tsohon shugaban hukumar binciken laifuka ta FBI James Comey da ya dakatar da binciken da yake gudanarwa akan mai baiwa Trump din shawara kan harkokin tsaron cikin gida Michael Flynn akan dangantakar shi da kasar Rasha, amma fadar White House ta musanta rahotannin. rahotannin sun ce trump ya nemi wannan alfarma ne gurin komi lokacin wata ganawa da suka yi a watan fabrairu kamar yadda wata takarda da komi ya rubuta bayan ganawar tasu shugaba trump ya ce ina fatan dai za ka bar wannan ya wuce yana magana ne akan binciken da ake yi wa flynn jaridar new york times da ake bugawa a birnin new york ce ta fara ba da wannan rahoto game da wannan takarda da komai ya rubuta daga bisani kuma jaridar washington post da ake bugawa a nan washington dc da wasu kafofin labarai suka tabbatar a jiya talata ne shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ya ce sabon faɗan da ya ɓarke a jamhuriyar afirka ta tsakiya ya ta da hankali sosai domin sama da mutane 100 ne suka rasa rayukansu dubban mutane kuma an tilasta musu barin gidajensu a makon da ya gabata a lokacin da fada tsakanin musulmi da kiristoci ke ƙara yaduwa shaidu a birnin yaya na sudan ta kudu sun ce akalla mutane hudu ne suka rasa rayukansu wasu da yawa kuma suka raunata a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai wa sojojin gwamnati hari a tsakiyar birnin da safiyar jiya talata madalla to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai lokacin hantsi za ku je mu dauke da wasu sauran shirye-shiryen kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalan dan juma wato game da rasuwar mamarsu gwamma dan juma gata malumfashi wacce ta rasu jiya asuba bayan doguwar jinya da ta yi allah ji kanta yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa da muryar amurka musamman ma wato sarfilo hashim guman kenan da wanda ya bada umarni cd da kuma injiniya mana wannan safi mr jimmy baba ya kuma ke cewa a huta lafiya sai da hantsi.